ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ذرعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي ta tabbata ga مدى madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana cewa alhamis muna sha uku ga watan ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai yau muna ne takwas ga watan shida shekara ta 2017 a makaranta ta tafsiri a masjidin sahaba da take gudana a cikin watan ramadana wanda muke yi domin ƙoƙarin koyon karatun ƙur'anin sannan da ƙoƙarin sanin ma'anarsa kuma da roƙon Allah ya azurta mu da aiki da shi a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari ta ashirin da takwas cikin suratu ali imrana a yau za mu ɗora kan aya ta ashirin da tara a cikin dai wannan suratu ali imrana Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد نعم الله ملوك السيسي قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله idan kuka koyi abin da ke cikin zan ku wato zukatanku kenan ko kuma kuka bayyana shi ya Allah Allah yana sane da shi ana ko ku bayyana ko ku ɓoye duka Allah yana sane in aiki ne kafin ka aikata shi ya san da aikin in furci ne kafin ka furta ya san da shi ya alamhullah wa ya alamu ma samawati wa al'ad Allah yana sane da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne a bisa dukkan komai yau تجد kullu nafsin ما min khairin خير wato ka ambata ranar da ta ji da kullu nafsin ma amina kowace rai za ta sami abin da ta aikata min khairin na alkhairi muhdara shi nan halarce ma'ana ba wacce za ta zo ta ce ina aikinta kowace za ta zo ta ga aikinta shi nan a gabanta muhdara wa ma amina min su'in hakanan da abin da ta aikata na mummuna shi ma za ta gan shi tawaddu law anna bainaha wa hu amadan ba'ida amma shi tun da mummuna ne ba wanda ke son mara kyau sai ta ce ina ma ita rai ɗin na anna bainaha wa hu, ina ma tsakaninta da wannan aikin nata amadan ba'ida akwai wata tazara mai nisa wacce ba za ta cin masa ba balle ta gan shi balle ta ma san nata ne ko kuma ta san ita aka sakan kama da shi tunda abu ne mummuna mara kyau mugu sai mai shi in ji bahaushe to a nan ya zama nata ne tunda nata ne nata ne Allah ya tsare mu wa yuhazzirukum Allahu kuma Allah na maku na ja maku kunne Allah na tsoratar da ku kansa wannan bayanai da ake ba wasa ba ne. wallahu raufun bil ibad lalle Allah mai rangwame ne da jin kai ga bayansa to wannan ayoyi bayan in ba ku manta mun tsaya kan aya da take nuna kada la yattakhidhul mu'minuna al awliya'a min duni almu'minin kada muminai su yadda su nuna su ga waɗannan wanda ba muminai ɗin ba kafirai kenan kar su yadda su nuna ƙaunarsu ga kafirai in dai ba ga mumini ba ne wannan aya muka karanta to wasu malaman suka alaƙanta wannan da wancan cewa kul in tukhu ma fi sudurikum in kuka boye abin da ke cikin ku na nuna kaunarku ga kafirai amma kuna boye shi aw buduhu ko kuma ma ku bayyana duka dai ya alamhullah Allah yana sane da shi sun alakanta ayar wannan da baya kenan wasu malaman suka ce a maganar nan amma ce ko ma wani irin aiki ne da aikin da ya shafi wanda aka faɗi yanzu kusa nuna soyayya ga kafirai ko ma wani irin aiki ne ko mai kyau ko mara kyau ko ka ɓoye ko ka yi a fili Allah da ya halicce ka ya san da shi bayan mun karanta da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alƙalamin ƙudura ya rubuta duk abin da zai faru da wanda zai kasance tun kan ya halicci sammai da ƙarsai da shekara dubu hamsin. To kaga daga cikin abin da zai faru aikin ka kai furcinka ne aiki ne tun kafin a halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin an Allah ya halicci abin ya sa an rubuta shi kuma ya san da shi to kaga magana ka ce za ka je kai ka za ka ɓoye wuri ka za ka yi wani saƙo ko ka shiga wani lungu ko saƙo wannan duk bai taso ba ka ji tsoron Allah ka tsaya ka bi Allah dai inda kake shi yasa annabi ke cewa ittaqillaha haitu makunta ka ji tsoron Allah duk inda kake kar ka shiga wani wuri ka ce za ka yi barna duk inda kake Allah ya sani yasa ayar sai Allah ya ce wa ya alamu ma fi samawati wa ma ardi Allah ya san abin da ke cikin sammai ya san abin da ke cikin kasai ibn kasir yake cewa daidai da kwayar zarra abin da ke cikin sammai ko kasa Allah ya san da sun wala asgar min zalika fi jami'i aqtaril ardi kai abin da ke ƙasa da haka ma a cikin dukkan wato yankuna na ƙasa Allah ya san da abin wal bihari da tekuna wal jibali da duwar watsi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai ya sani to in Allah yana da iko a kaina a kanka ba za in iya kuce mai ko ka kuce ba daga kamunsa me ne yake gaban mu shine jin tsoron Allah mu tsoron Allah duk inda muke mu bi dokokinsa mu kiyaye umarninsa na yi mu yi na bari mu bari sai Allah ya ce yau mace jiru kullu nafsin ba ambata ranar da kowace rai wato za ta sami ma amilat abin da ta aikata ma'ana ba gara ba zago ba magana takaddun an yi gobara sun kone kun sa wannan ko a duniya haka tashi ta gaba a ma'aikata ko a meye ko dai a hargitsa al'amura zamanin kwamfuta yanzu dai a ta kwamfuta a sa mata virus a ce ta yi hukun kewaye wannan abin ya yi deleting a wurin Allah ne za a yi deleting ne za a yi deleting a wurin sa? ba zai yiwu ba ba abin da ya kamata wallahi mu al'ummar wannan zamanin da abubuwa na fasaha da ke gaban mu illa su ƙara mana imani mana imani da tsoron Allah ka ji an ce an tsara kwamfuta duk abin da inda kana hawa intanet duk abin da ka shiga su iyayen intanet ɗin sun shirya komai sun sani ka riga ka shiga ko da ka yi dilitin ɗinsu su yana nan a wurinsu ko ba ta bane yanzu masana sirri da leƙen asiri da yadda suka tsara in dai kana hawa intanet to ba ka da sauran wani sirri ko da abin da ka shigan ka gama ka share ya aka wasu da suka zo suka yi abubuwa na raye-raye da kaɗe-kaɗe an ɗauki hoto an aji daga baya suka zo suna so su share ana so a nuna suka musu haiga don an cikan wasu da shi to idan ɗan adam ɗan adam da shi Allah shi ya ba shi wannan ilimin ya aje waɗannan ma'alumat ɗin yana iya dawo da su sadda ya so to ina ga Allah Yau تجد كل نفس ما عملت من خير من خير مهضرة ranar da rai za ta sami duk abin da ta aikata ga shi nan inta ba gara ba zago ba wani abu da za a ce can an rage can ya bata an rasa inda yake an rasa inda fayil ɗin yake ko ba wannan dai a duniya ake wannan ba a Allah wannan mala'iku sun rubuta yana nan ƙasan nan ta ɗauki hoto Allah ya sani kuma ba abin da ke buya daga ilimin Allah Allah ya ce wa ma amilan min su'in da duk abin da ta aikata mummuna shi ma za ta ga kayanta ranar da rai ba za ta so ta ga abin da ke ba mun karanta da ku tafsirin mu na can ƙasa cikin suratul haqa ko wanda rai wanda suka yi aiki mara kyau aka ba su littafin su a hannunsa na hagu mai za su ce fa ma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uti kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya ba haka zai faɗi ba ne ya ja saboda mummunan aiki ne shi ko wanda ya kyakkyawa ɗin ya gani shi ko me zai ce فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت عني ملاقا كتابية وهو في عيشة راضية في جنة عالية زوها كرشان آية سيكا abin ana faɗin دائم da abin alherin kowa na so ya ji har karatun maganin daɗi amma in mummuna ne ba mai so haka nan Allah ya ce tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma ce buri ita rai tsakaninta da mummunan aikinta amadan ba'idan kamar tsakanin gabas da yamma ko ka ce kamar tsakanin sama da ƙasa wajen nisa ba ta so ta gan shi kamar yadda wancan mai littafin da aka ba shi hagu ya ce ina ma shi ba yi tashin kyamar ba gaba ɗaya to ai sai an yi shi sa an za ka tsaya a nan ka gyara ka aiki na gari ka yi in kuma za ka ƙi ka ƙiga ga abin da Allah ya ce wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da kukansa Allah ba wasa ba ne nan ne a duniya ake wargi ake abin da aka ga dama a yi barna dalilan da za a kama mai barna su ma dalilan a halaka su ko ba haka ake ba ne a yi barna ga hujjoji ga komai takaddun a kwashe waye ne a ƙone wanda za su yi da su kan sun ma za a iya kashe su a kashe su duk ba haka ake ba ne ne a yi illa a yi barna a rasa yadda an sani a ƙi bayani yanzu duk bayan allah da ake kashewa ai an san wanda ya kashe su duk wata barna da ake an san wanda ya amma ana bayani ana faɗi ba a faɗi cewa can fa wannan zai yiwu to shi yasa allah yana maku tsoratar da ku kansa ji tsoron allah al'amarin allah daban na bayansa daban in ya ce zai yi zai yi kuma ba wanda ya sai hana shi yanzu karanto a baya wallahu ala kulli shay'in qadir nan kuma sai aka ce wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai rangwame ne game da bayi malaman tafsiri suka ce haka ake hadawa Allah sai ya faɗi sa da kamun sananta ki kuma sai ya faɗi rangwamen sa da ramarsa dan kake da tsammani kai mai laifi mai tawaye ka dawo ka tuba Allah rahamarsa ta ji azabarsa yawa sai ya yafe maka kamar ba kai ba ba ruwan Allah rahamarsa ce duk girman laifi ba laifi sama da kafirci da shirka mushirki da kafiri yau ya tuba ya bari shi kenan Allah ya yafe mashi ya yafe mashi ya zama musulmi magana duk da ya tafi da karnashi ta wuce akwai in ba Allah wake da wannan rahama dan adam ka dubi dan adam wani a mai ba daidai ba yana siyasa rabbi ya sami dama sai ce sai ya ɗauki fansa ko ba haka ake bane ɗan adam kinan shi ko Allah shi ne ra'ufun bil ibad mai jin kai ne mai rangwame ne da na da bayansa saboda haka mu ji tsoron Allah dan mu sami afuwarsa da sa Allah ya sa mu dace ne Allah ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نعم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين نعم الله ملوك كيتي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هكي مرسو مريني لقى النبي أكي قام يقام الأمة الساعة ka gaya كنتم تحبون الله إن كنتم كسن كنا سن الله fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zanubanku? wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai kun ati'u Allah war rasul ka gaya masa har wa yau su ji tsoron Allah wato su bi Allah su bi manzo ati'u Allah war rasula ku bi Allah ku bi manzo fa in tawallau in kuka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin lalle Allah baya son kafirai dan duk wanda ya juya baya ya kima Allah da'a da manzo sunansa kafiri shi ko Allah baya son kafirai karara Allah ya nuna baya son kafirai wannan aya ina gama mu dan karanta abin da ibnu Kasir ya rubuta lafazin sa harfan da harfan muji yace hadhihi al-ayatu al-karima hakimatun alama ne a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyya yace wannan aya mai girma tana hukunci ne akan wanda ya da'awar son Allah kuma shi ba shi akan hanyar muhammadiyya laysa huwa ala tariqatil muhammadiyya shi ba shi akan hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam amma da fati shi ta baki ya yi da awar shi masoyin Allah ne ya ce to ayan nan tana hukunci a kansa fa innahu kadhibun fi da awahu shi kan makaryaci ne dangane da waccan da awarci ta san Allah fi nafsil amri a daidai lokacin wannan al'amari da ake bayani hatta ya tabi al-shara al-muhammadi har sai ya dawo ya ji shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa dinun nabawi sai ya zabi addinin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i qawalihi wa af'alihi wa ahwalihi a cikin dukkan zantuttukansa da ayyukansa da halin da halayensa gaba daya kama sabata fi sahihi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi na bukhari kenan daga manzo sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata wani aiki da babu umarnin mu a cikin sa to an mayar masa Wani haza qala shi yasa Allah yace kul in kuntum tuhibbuna Allah ka gaya masu in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to kulini ku duba sharaɗin san kada Allah to lalle a ga san. karara a cikin bin sunnar manzo amma annabi ya umarni ga yadda addinin sa ga yadda sunnar ta sassa take ka fanɗare mata ka kama hanyar ta daban kuma ka rika cewa kai masoyin Allah ne Allah ya ce a'a in dai daga ce kana son Allah to fa sai ka bi manzo saboda haka yuhibbukumullah sai Allah ya so ku kuma ayyahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah sai Allah ya so ku fiye da abin da kuka nema na son shi Allah ɗin wa huwa hu, iyyakum na cewa shi yana son kunnan, nan to ku bi Allah in kuka ku bi manzo sai Allah ya so ku in ko ba ku bi manzo ba da a wanda kuka yi ta san Allah ƙarya ce kuma Allah babu ruwan shi da ku kun fahimta da kyau wa huwa azamu min al-awwal na biyu da aka ce yi la, ko kuli e, in kuntum yi Allah kuma la? ka gaya masu in kun ce kuna son Allah to ku bi ni sai Allah ya so ku to san da Allah zai masu zai zama sama da ma san da suke mashi da sharaɗin ne biyayya ga manzo ittiba'in rasul kenan ai an gane kama qala ba'dul hukama al ulama laysa shanu an tuhibba inna shanu an tuhabba wato ba wai ka so ba shine abin burgewa ka so kai kuma ba a so ka ba a in ka so san ka bai zama daidai da za a so ka ba san ka san da kai din na shine ne kamar yanzu da awar da wasu ke su masoya Allah ne su waliyan Allah ne amma kuma sun yi hannun riga da sunnar manzo su ahbabu rasulullah ne su wane ne ne na manzon Allah na duk amma kuma biyayya sunnar manzon inda ce daban su kuma inda suke daban hatta sunnoni na karara ba ka ganin su tare da su eh? akhlaq na karara irin na manzo ba ka ganin su tare da su domin ba za ka taba ganin masoyin manzo yana magana yana sakin baki ba yana yaban annabi yana sakin baki sai ka taɓa jin malamai wanda suke na kwarai suna sakin bakin su wajen magana in za su yabi Allah za su yabi manzo ka taba jin suna sakin baki ai kun san da ake sakin bakin ka taba ganin masoyin manzo bakin shi ya baki kirin da shan ganye ko da shan taba da shirye da abubuwa sannan shi ne masoyin manzo ka taba jin son manzo da kaunar shi da yaban shi tare da kaɗe kaɗe da bushe bushe wannan duwar ji ne yan uwa saboda haka dole ne mu kula da ayan nan ibn kasir ya ce ce bayani karara yake cewa fa inna Allah wato a can gaba kenan ko yake qul atiu Allah war rasula fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin eh lalle ku bi Allah atiu Allah ku ma Allah da'a war rasula da manzo kaga aka yi shi kai tsaye yadda za ka yi ma Allah da'a haka za ka yi ma manzo da'a Allah ya ce ka yi ka yi in manzo ya ce ka yi ka yi Allah ya ce ka bari ka bari hadisi ya yazo annabi ya ce ka bari wajibi ka bari adi Allah war rasula tare ciki haɗe san Allah da san manzo biyayya ga Allah da bin manzo tare suke yan uwa ba a rabawa yasa wanda suke cewa su za su tatsi ne ba ruwansu ko kala kato ba ruwansu da hadisi wannan sun halaka halaka mai girma yan uwa domin duk wanda yake zai bi manzo bai karanta sunnan annabi ba hadisansa kenan babu yadda zai ya san yadda sunan manzo take balle ya aikata ta shi yasa muke kira gare su su dawo kan hanya ta gari wannan abin da suke kuskure ne Allah ya ce fa in tawallau in suka juya baya ai bi ma'ana ta khalafu an amrihi suka saba umarnin manzo din Allah ya ce ayi su ce a'a ha, ah, to ga suna ta manzo mutum ya watsa bai kaga ai umarni ne ko insha Allah ce fa inna Allah la yuhibbul kafirin ibn kasir sai yace fadalla ala anna anna mukhalafatuhu fi tariqati wannan aya da Allah ya ce fa inna Allah la yuhibbul kafirin ya nuna cewa saba masa kinan wato fi tariqati kufrun in ka saba hanyar manzo da hanyar da Allah ya shata ka bi shi ka bi manzo ka saba mata to yin hakan kafirci ne kawai shi yasa sai Allah ya ce baya son kafirai wallahu la yuhibbu man ittasafa bi zalika Allah baya son duk wanda suka sifanta da irin wannan siffa ta ga hanyar su su kiri ga hanyar manzo su kiri wa in da'a wa za'ama fi nafsihi annahu yuhibbu lillah ko kuma annahu yuhibbu Allah wa yataqarraba ilayhi ko da yariya ya ta faɗa ma mutane yana da awa shi mai san Allah ne shi mai bin Allah ne to wannan ko da duk abin da zai yi na zaton hakan zai sa ya kusanta da Allah ya ce wannan ba zai masa ba hatta ya tabi a rasulan nabiyyal ummiya khataman rusuli warsul ko har sai ya zo ya bi manzon nan shine ar-rasul manzon nan sananne shine manzo sallam annabin nan cikamakin annabawa al-ummi khataman rusuli cikamakin manzanni wa rasulullahi ila jami'i sakalaini manzon nan da aka yi kushi zuwa ga mutane da aljanu aljinnu wal ins allazi law kana al anbiya bal al mursalun bal ulul azmi minhum fi zamati fi zamanihi ma wasahum illa tibai yace manzon nan fa yan uwa wanda da annabawa ta kafin su kai ba su ba har manzannin ta kafin su kai ba su ba har ulul azmi min rusul manya manyan jigajigan manzannin nan dukkan su da a ce za su kasance a zamanin sa ma wasahum illa ittiba'ihi ba abin da ya rage masa sai sai su zo su bi a cikin ulul azmi ba akwai Musa ba ko babu shi to karare ya faɗi annabi ya faɗi yace ce laukana Musa hayyan ma wasu illa tiba'i annabi yana ma yahudu raddi kenan ku kuna cewa kuna kan annabi addinin annabi Musa alaihi salam lalle Allah ya aiko annabi Musa da addini da attaura kuma ya isar ya isar da sakonsa ko musulunci ne amma ku sani ko shi yau da yana nan a wannan zamanin nawa ba abin da ya rage mai sai dai ji to balle ku kenan balle ku to haka anan ibn kasir yayi wannan bayanin karshen ayoyin nan dan ka fahimce da al'amuran ke dan uwa yace wa dukhulu fi da'atihi kuma sai kowane annabin da manzo da zai zama wannan zamanin sai ya shiga karkashin da'arsa shine mai bada umarnin kuna ganewa bai shari'atihi kuma sai ya zo ya bi shari'arsa shari'ar da ya zo da ita waccan tashin ba ta ita ake ba kama sai a ci ta qariruhu inda qaulihi ta'ala wa iza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin ibn kasir yace kamar da zai ƙara bayani aya ta 81 a cikin sura nan gaba in Allah madaukaki ya so insha Allah ta'ala saboda haka ya yan uwa da'awa ta san Allah da baki to lalle ta hada da bin Allah da kuma bin manzo da kuma san Allah da san manzo kun gane da kyau in ba haka ba sai ya zama ne ne shi sa ibn kasir ya wannan dogon bayanin shi sa sai mu hattara a wannan zamanin namu akwai da'awoyi daban-daban da ake kai da sunan san Allah da sunan bin hanyar manzo da sunan waye amma dai yan kabi ka tafi sai ka ga sun saba ma faɗin Allah da ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai ga abin ya saba hanyar Allah ɗaya ce kwallon kwal ita annabi ya kira a kanta duk manzannin na a kanta suka kira sahabbai magabata na kwarai Allah ka mu a kanta ne Allah ya ce إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم نعم الله ملوك كيتي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين الله lallai Allah ya zaɓi Adam alaihi salam haka nan ya zaɓi Nuh alaihi salam haka nan ya zaɓi Ali Ibrahim wa ali imran da ali imran duka ya zaɓe su ya fifita su alal alamina akan sauran halittu zurriyatan ba'daha min ba'd wato dangi ne zuriya ne sashin su daga sashi ma'ana suke wallahu sami'un alim lallai Allah sami'un mai ji ne kuma alimu masani ne to ibnu kasir yake cewa Allah madaukaki kun sani yakan fifita wasu al'amura akan wasu ko hatta ƙasar nan da muke tafiya a kanta za ga Allah ya fifita wasu wuraren akan wasu ya fifita makka ya fifita madina masjidil aqsa haka nan haka duwatsu ma da suke ban kasa ya fifita jabal uhud ko da wannan dutse da ake sumbanta hajarul aswad akan sauran duwatsu haka nan za ka ga Allah ke fifita wasu akan wasu to haka nan a cikin mutane Allah ya fifita ainihin wato wasu akan wasu daraja kan daraja to sai aka ɗauki guda hudu a cikina aka mana bayani an jijita adam alaihi salam da ne cewa ne halitta ta farko da Allah ya halitta da hannunsa wasu ko khalaqahu biye minihi ko kuma biye dihi Allah ya halitta shi da hannunsa da nasi haka ce kaga wannan fifiko ne akan sauran halittu ba wanda ya sami wannan sannan ya hura masa rai daga wato ainihin rai da yake hura ma dukkan wani abu mai rai kenan an gane da kyau sannan ya sa kuma mala'iku suka yi masa sujada sannan ya sanar da shi sunayen abubuwa wanda bai sanar da mala'iku ba a lokacin sannan ya zaunar da shi gidan aljanna sannan kuma ya sauko da shi daga aljanna zuwa wannan duniyar saboda wata hikima da Allah ya hukunta ta sauko da shi duniya ɗin kaga wannan duk tafifi ko ne da Allah ya yi masa ya bambanta shi da sauran annabawa an gane da kyau to haka nan wasafa nuhan Allah ya zaɓi annabi nuhu shi ma ya sanya shi zama farkon manzanni shine farkon manzo da Allah ya aiko ya aiko shi a ban ƙasa zuwa ga mutanensa wanda ya ba shi tsawon lokaci mutanen da suke ta bautar gumaka suna shirka cikin wato suna shirkanta Allah suna hada shi da ababen bansa wanda shi a wannan lokacin ya tashi ya yi wa'azi Allah ya ba shi tsawon lokaci ya ɗauki lokaci na wa'azi ba dare ba rana ba a fili ba ba a sirce kowane nau'in wa'azi da lokaci sai da ya amfani da shi abinda malamai ke ta zarfi zaman da zarfi makan wani lokaci ya dace je wurin wannan ya mai wa'azi ko zai fahimce shi wani lokaci ya kamata ya je wurin waccan jama'ar sannan kuma a cikin sirri ne ko ko a'a a fili zan masa sannan da rana zani ko da daddare ba hanyar da bai bi ta wa'azi ba duk abin da ake wa'azi a karɓi wa'azi ya yi shi saboda haka amma mutanen nan nashi ba abin da ya karu gare su sai ƙara guje masa saboda haka abu ya kai cika ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ko ya karɓa addu'arsa ya ya halaka su gaba ɗaya da ruwan tsufana na farkonsu da na ƙarshe sai wanda Allah ya tsamar ta hanyar wato wanda annabi kai imani da annabi Nuhu kuma ya saka su cikin wannan kwale-kwale nasa kamar yadda muka san kissa doguwa a cikin alkur'ani wannan Allah ya fifita annabi Nuhu akan sauran annabawa da wannan shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kullum wa'azi yake ta duba yan uwa wa'azi yadda wa'azi ke furfurar da mutum ya tsofe bai isa kura tsufa ba abubuwa iri-iri wa'azi ke sa masu wa'azi sai ka ga mutum ya shiga da wasu abubuwa iri-iri amma shi sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana yi Allah ya bashi lafiya ya bashi tsawancin kwana ya bashi lokaci ya bashi dabarun wa'azi din duk wanda zai karanta usulul da'awa ya ake da'awa ya ake kira zuwa musulunci sai ka ga malaman usulul da'awa sun yi kotin ɗin irin wa'azin annabi nuhu da irin dabarun da biyu ya bi kai ma sai ka bi sun kana so ka ci nasara an gane da kyau amma ya gama a ya roki Allah suka kiji Allah ya roƙi Allah Allah ya karba addu'ar shi Allah ya halaka su sai wanda suka yi imani kawai a ban ƙasa su Allah ya bari suka zama jauro wanda su ne kuma suke ta yaduwa har zuwa yanzu to shi kenan bayan shi har wa yau Allah madaukaki ya fifita Ali Ibrahim ko a cikin sauran wato mutane Ali Ibrahim kun ga nan ba ce Allah ya fifita shi Ibrahim ba sai Allah ya ce ala ibrahim Allah ya bi ta wato iyalan annabi ibrahim alaihi salam samun fifikon wani ɗanka ko jikansa ko jikan jikansa ai ɗaukaka ta tafi suna fahimta da kyau to shi babban ɗaukaka da Allah ya ba annabi ibrahim shi dai kun sanye ta da'awa lokacin da kowa ya kafirce ma Allah shi kadai sai shi shi kadai mutanensa bautar ta suke har mahaifinsa har kowa ma suke ta kokari sai sun halaka shi Allah ya tsare shi ya zo ya abin da ya yi addu'a cikin addu'o'in shi ya roƙi Allah ya bari ya fitar da wani a cikin zuriyarsa wanda babu kamar shi Allah ya amsa mai addu'ar shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Ali Ibrahim a cikin tsatsan sani annabi Muhammad ya fita domin in ka bi salsala ta tsatsan manzo zai tafi zuwa ga Isma'il alaihi salam Isma'il kuma ɗa ne gawa ga Ibrahim alaihi salam kaga ce kenan shine Allah ya ce wa ala Ibrahim mun zaɓi ala Ibrahim shine wanda annabi ya fita cikin su shi kuma babban fifikon da Allah da falalar da Allah ya ba kenan sannan wa ala wato wa ala Imran da ala Imran kuma wal muradu bi Imran hadha huwa walidu maryam binti imran ummu isa ibnu maryam alaihi abin da ake nufi da ali imran anan shine wato imran wanda yake shine walidu maryam imran shine mahaifin wa maryam ita kuma maryam wato ainihin ita ce bintu imran kenan ko kun ga kenan ita kuma maryam ita ce ummu isa ibnu maryam wanda haka ake kiran shi isa ibnu maryam kuna ganewa da kyau to kaga ita ma fifikon da Allah ya ba shi imran ne ya haifi yar da ta zo ta haifi annabi annabin da shi kuma aka samar da shi babu uba shine isa alaihi salam wanda yake shi ma wani fifiko ne da Allah ya ba wannan gidan to haka yan uwa Allah yake ikonsa da fifito su akan wasu shine anan Allah ya ba mu labarin inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zurriyatan ba'dha min ba'd dukkan sai zuriya ne sashin su zuwa sashi waɗannan da in ka tattara su duk ba tsatso bane na Adam alaihi salam dukkan manan gabaki ɗaya mu tsatso ne nawa Nabi Ibrahim abin ka Adam alaihi salam su kuma annabawa nan duk wanda ka ji tsatsan ta bangaren bani Isra'ila wanda su ma duka in ka tafi za ka tafi ka dangana zuwa ga ibrahim alaihi salam haka ne ko haka ne shi ko manzo na shi bangaren ka tafi za ka dangana zuwa ga ibrahim alaihi salam ka ga zuriyatan babuha min bab haka nan sulaiman da dawud su ma duk in ka tafi za ka je ka dangana zuwa ga dai can tushe din Allah ya samu dace da Allah ya ce domin sai Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne sannan kuma masani ne sunaye ne na Allah ake karewa da su da sifofi dan ka san duk abin da kake fa Allah yana shi kuma yana sane dan kullun ka zama cikin kimtsi da tanadi da shiri kar ka je ka bauɗe kai wani sako Allah yana jin ka kuma yana ganin ka Allah ya samu aikata daidai amin ya Allah ya إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم نعم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى نعم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم نعم الله ملوك كيرتي إذ قالت امرأة مرانة رب إني نظرت لك ما في بطني محررا iz wato ka ambata lokacin da maryam alaihi salam ko imra'atu imrana qalat imra'atu imrana ka ambata lokacin da matar imrana tace rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi badani muharrara lallai ni nayi bakance gare ka game da abin da ke cikin ciki na ɗin nan muharraran na 'yantar da shi a matsayin bakance a gare ka duk abin da na haifa zai zama mai maka bauta mai maka hidima mai gyara ɗakin ka mai gyara wurin bauta a gare ka ya Allah kuna ganewa ta yi bakance tana da ciki sai take cewa wannan cikin na yi bakance na ɗaukan na alkawarin zan ba da shi zan yantar da shi gare ka ya Allah ya zama mai hidima ga ɗakin taurin ibada kenan kuna ganewa min minni saboda haka ka karba gare ni ya Allah sai addu'a kuma ta ce ya Allah ka karban addu'a ta innaka anta sami'ul alim lalle kai mai ji ne kuma masani ne wannan addu'a ta wani san kaji kuma na san ka san da ita wannan sifofi naka ne sunayen ka ne falamma wada'atha yayin da ta haife abin da ke cikin cikin nata kuna ganewa sai ya zama kalat sai ta ce rabbi inni wada'tuha unsa ya ubangiji lalle ni na haife cikin tawa kuma na haife abin da na haifa din kyama take wada'tuha unsa na haife ta a matsayin kyama ce kinan ni abin da ne zato da namiji zan haifa dan shi yafi kwari shi yafi himma shi yafi kwazo kuma shi ke hidimar masallaci ba ya mace ba sau kuma gashi na haife ta a matsayin mace wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mafi sanin abin da ta haife walaysa zakaru kal kuma ai namiji ba kamar mace yake ba wato abin da take so ta ce ai mace ba kamar namiji take ba wajen hidima da himma kenan wa inni sammaituha maryama lallai ni na ambace ta na sanya mata suna maryam wa inni u'izuha bika kuma lallai ne ina neman tsarin gare ka ta kare man ita daga dukkan wani abu na shaidan wa da ita da zuriyarta mina shaidanin ka kare ta ka kare zuriyarta daga shaidan abin jefewa to malamai suka ce ko izqalat imra'atu imrana can kaga sai muka ji ashe ana so za a yi kissar ne ya ka ce wa ali imrana alal alamin ko shi shine anan za a ƙara tafsiri iz qalat timratu imrana rabbi ka ambata lokacin da matar imrana ga mahaifiyar wacce nan maryam lokacin da ainihin matar imrana ta ce rabbi inni nazartu ma fi bani wato nazartu laka ma fi badani muharrara na yi maka bakancan abin da ke cikin ciki na ya zama yantacce a gare ka ya Allah a taƙabbal ne ka karɓa man inan abin da ke bakance cikin ta ta ɗa namiji ne ba irin yanzu ne da ake tsakanin ba ta iya gane namiji ne ko mace kuma ita abin da take so wannan ɗana ta in ta haifa ya zama mai hidima ga duk wani abu na addinin Allah kawai ta ba da shi ta sallama shi sun fa yana ciki fa ku duba yan uwa sun ɗana ciki mahaifiya so take ɗan ce zama na gari ya zama bawan Allah to kaga kai yanzu sai ka zo kana da ɗa yana ciki menene addu'a ka ne fatan ka da shi fatan ka Allah ya sa a sauka lafiya Allah ya sa ya zama ɗa na gari Allah ya sa ya zama bawan Allah Allah ya sa ya zama mai bin sunnar manzo Allah ya sa ya zama mai halaye na gari duk waɗannan addu'o'i sai kamata ka kai wannan koyi da irin wannan magabatan ka ta addu'a ɗanka ya zama bawa na gari domin shi ne zai zama alkhairi a gare ka innaka anta sami'ul ali lallai kai ya Allah mai ji ne kuma masani ne addu'a in kai to haka ake so ka zama kana da yaƙinin Allah ya ji abin da ka roƙai ka zama kana da yaƙinin Allah ya san abin da ka roƙe shi nan kada kai addu'a ka rika tsammanin Allah bai ji ka ba kar kai addu'a ka rika zaton Allah bai sani ba ka yanke ka kance Allah ya ji ya sani kuma kai zama kana da yaƙinin zai karba maka addu'a ka kuna ganewa saboda haka sai a gaba take cewa falamma wada'atha Allah yake ba mu labari falamma atha yayin da ta haife yan nan tata ta haifi cikin ta nan sai ta ga abin da ta yi faɗin ƙyama ta ce ta Allah har mana zancen ce ƙalat sai ta ce rabbi inni wa ba tu ha unfa sau kuma ga shi na haife ta ya mace ya ubangiji da na roƙe ta cikin nan ga hidimar da zai in ya zo duniya to kuma shi yanzu ya mace ce kuna ganewa wallahu a'lamu bima wada'at ko kuma bima wada'atu shari'a biyu kowace wato tabbatacciya malamai suke cewa wannan kalmar wallahu a'lamu bima wada'a kamar jumla ce itirabiyya wato magana ce da ta shiga ciki eh wallahu a'lamu bima wada'a ko wallahu a'lamu bima wada'a Allah shine mafi sanin abin da na haifa ita take faɗi ina gaya Allah ta sani ga ta ya mace ce Allah ma ya ji ni sanin abin da na haifa kuna ganewa وليس الذكر kal في shi namiji ba kaman mace ba wannan haka yake a tsarin nan ko saboda balaga irin ta alqur'ani amma duk sanda za a yi tashbihi abin da yake ƙarami da babba wanda kake so ka nuna karamin bai kai babban ba wani kake fara faɗi karamin kaga da tsari ne ba irin fasaha ta ƙur'ani ba sai a ce wa al-unsa ka zakari ai ya mace ba kamar namiji take ba hidimar da ɗa namiji zai ya mace ba za ta iya ba amma ba a yi wannan siyakin ba dan a daɗa nuna maka hatta a faɗin ma namijin shi za a fara faɗi dan a daɗa tabbatar maka namiji fa ya fi mace sai Allah ya ce wa zakaru kal unsa namiji ba kamar mace ke ba mana ya ji ta amma in a siyakin magana ce ta da kullum a ƙa'idar tashbihi cewa za ka ƙaramin za ka fara faɗi dan babban shi ke gaba ko kuna ganewa da kyau amma qur'ani shi balaga shi da fasaha shi zai zama ba ya hakan ba wa in mai tuha maryama ni na sa mata suna maryam kaga daga haihuwa kenan ko sai ana iya sa suna da an haihu ba sai an tsawon wani lokaci ba kamar yadda ibn kafir nan ya ce inda ta ce wa inni ha maryama wa yato sai ibnu kathir yake fihi dalilun ala jawazi tasmiyati yawmul wulada idan anan mun fahimci ya halatta a sanya maɗa suna ranar da aka haife shi kama huwa zahiru min siyaki kuma yadda siyakin ayan ne nuna in ne sammaitu ha maryama ran da ta haifa ran nan ta ce na sa mata suna maryam kuna ganewa da kyau ya annahu shura'a min wa wato li'annahu shar'u man qablana yace wannan shari'a ce ta wanda suka gabace mu wa kad hukkiya muqarraran wa bi zalika thabatat sunna an rasulillah sallallahu alaihi wasallam haythu qala wulida liya layla wulida ko waladun sammaituhu bismi abi ibrahim ya inganta cikin hadisin bukhari banda waccan ka iya cewa shar'u man qablana ne wani in ka ce ta sa ma yarta suna da ta haifa ka ce maryam sai ce maka to ai sar oman, qabla na ba ba shari'a mu bace mu ba za mu yake da ita ba ko to sai ibn sai ce to kalawan nan bai zama maka hujja ba wata rana an waye gari an gama sallar asuba sai manzo sallallahu sallar ya ce wuli da wuli lailata daren jiya an man haihuwa ko waladun sammaituhu bismi abi ibrahim ɗa namiji aka haifa man kuma na sa masa suna sunan babana ibrahim ko a ba kakan shi bane ba ana ba ba kaka ana kiran shi ana kiran shi uba ba sai ce na sa masa sunan kakana a babana kai ibrahim ya tafi ba je can ya tsallaka ba abdullahi ba abdullahi bin wa abdulmuttalib binu hashim binu ka tafi wannan falsalar da muke hadisiyar islamiyya dai ya tsallake ta tafi can zuwa ibrahim sai ya sa ma ɗansa suna ibrahim ibrahim mu'azzam cinan ko da annabi wa aka waye gare ga masahabbai an wan haihuwa jiya daren jiya kuma suna ɗa namiji kuma na sa masa suna ibrahim hujja ta kammala ko bata kammala ba in an maka haihuwa yanzu ka samu ɗanka sunan kana so ba mai hana ka banda wannan hujjar har wa yau ya tabbata in ji ibn kasir yace anna anas ibn malik zahaba bi akhihi hina hina waladathu ummuhu hina waladathu ummuhu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hannakahu wa sammahu abdullah lokacin da mahaifiyar anas dan malik ta haifa masa ɗan uwansa saboda haka yan uwan wake nan anas sai saboda haka yayin da aka haife shi sai aka ɗauke shi aka tafi da shi wurin manzo sallallahu wannan yara shi kanan anas kenan da aka kawo shi aka kama manzo shi ya mai Shi shine a ɗau bino a tauna da ɗan ruwan dabinon da na yawo a ɗan zuba mai akan harshe yana ɗan lashewa yana lashewa ya zama shi ne farkon abin da za yi cikin sa wannan shi ne ta haniki wannan annabi yi. wasu malamai suna ganin sunna ce wasu suna ganin a'a zaki yake so a fara sa mai ko alawa ta samu sai ka dan sa ya zama wani zaki ya fara zuwa bakin sa annabi ya masa wannan wasan mafu abdullah kuma ya sa masa suna abdullahi nan take haka kenan ana faɗin suna ranar da aka haihuwa kenan ko to haka dai ibn kasir ya kawo irin waɗannan sunaye din bayan nan akwai shi ma wani da ya sa shi. wato ainihin wa yace anna rajulan qala ya rasulullah wulida bi al-laila waladun fama fama asmaihi yace an man haihuwa jiya daren jiya amma me ya sunan zai zan kira shi qala sai ce ismu waladaka abdurrahman aje ka samar sunan babanka abdurrahman kaga kenan ya tabbata ana sanya suna a ranar da aka haihuwa ba laifi ba ne in kuma ka bar shi har sai rana ta bakwai ɗin ya yi shi ma ba laifi ba ne an fahimta da kyau to a dai ƙarshen a cikin wannan aya ɗin wa o izo hajika wa zurriyataha Hamina ash-shaytanir ni ina neman tsari da kai ya Allah da zuriyarta daga shaytan abin jefewa malamai suka ce ashe a nan wurin abin da ake ce ma ba ko In nan da ake yi wato ba wani abu ne sama da addu'a da ake ma yaro lokacin da aka ji ita ko addu'a gashi ita ce ita kanta wannan mata ta imrana ita ce ke ma yarta addu'a ana kiranta hannatu a yadda ya zo a cikin abin da ana ce mata hannatu kuna ganewa ita ce ke ma yarta addu'a ta Allah ya tsare ta daga wa daga shedan ba ita ba hamma zuriya ta anan baya to ya zo da mun kakkaranta musamman cikin minhajul muslim da wasu wurare cewa da tuhbatul maudu cewa yaro an haife shi ane masa hudu ba shine a kira sallah a sa na dama sannan a tada iqama a tada iqama ne ko sa na dama a kira sallah ko a ta a kira sallah sa na dama a tada iqama sa na hagu ina jin mun sha karanta wannan ada to bayan bincike da ake ce na hadisin nan sai aka samu bai inganta ba da hadisan wanda ke nuna a tada ikamun wanda yake nuna a kira sallan ba su inganta ba wasu ma malaman ta suka yi maudu'i ne hadisan na ce ma hadisi maudu'i hadisi na karya kenan kun gane da kyau to saboda haka ta yi ka san waccan hujjar ka rike ta ka yi a lokacin to yanzu gaskiya sai ka jingine ta ba wani kiran sallah da ake ko ta da ikama ko kunnan hagu ko na dama abin da ya inganta shine addu'a maryam ta yi ma yanzu mahaifiya ita ma tana haihuwar ya ta ta ga za ta iya ɗauka ta ce mata addu'a sai ce kai ne ka je ganin ta ko kai a matsayin uba an kawo mata sai ka karɓa ka mata addu'a wanda ma duka sai mata addu'a ta Allah ya tsare ta daga shedan ne hadisi ya inganta daga hadisin bukhari ne shi ma gashi nan kamata hadisin abi huraira manzo sallallahu yace ma min mauludin yuladu illa masahu shaytanu hina wulida fa yastahillu sarihan min masahi iya illa maryam wa ibnaha manzo sallallahu yace ba wani da da za a haifa face sai shaytan ya shafe shi lokacin da aka haife shi nan fa yastahillu sarihan sai sai ya tsalla kuka min masihi iya saboda shafan nan da shaitan ya masa a wata ruwa da aka ce zai tsinkare shi ne haka eh to sai yaron ya tsalla kwara shi ne sai kwalla wata kara sai annabi ya ce ba yaron da ba a yi mai wannan ba illa maryamu binaha sai maryam da ita da ɗanta ɗanta wa kenan isa alaihi salam sun ya ƙolo abu huraira wannan sai abu huraira da ya karanto hadisin sai ya ce iqra'u in tun in kun zo ku karanta faɗin Allah madaukaki wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha ha ash-shaytanir rajim lalle ne ina ne ji take cewa lalle ne ina neman tsari da kai ya Allah game da wannan kyatawa da kuma zuriyarta wanda za su zo bayan ta daga shaidan abin jefewa Buhari ne ya fitar da wannan hadisin nasa da ma musulun da sun fitar da shi an fahimta da kyau to wannan yana nuna mana kenan yan uwa suna da ake cewa za a yi taron suna wanda yawanci har yanzu wani al'adun ba a tattara su aka aje ba wasu nema ma suke wai yanzu kuma a sake raya su da wata kuma siga ta daban hasan bidiyoyi ana masu kwaskwari ma dan wanke su a bar su daga wancan kuma a mai da su wancan to shi dai suna kun ga yadda suna yake aka yi maka haihuwa ranar da aka haihu inda abin da za ka yi ne wannan addu'a ɗin da wannan tahniki ɗin shi kenan bayan nan rana ta bakwai shine a sami abin yanka a yanka masa abin yanka inda hadi ta namiji aka haifa ma rago biyu ta mace rago ɗaya in ba ka da hali duka rago ɗaya in ma babu ragon ba wajibi bane suna ce ita hakika kenan sanda Allah ya baka bayan sati biyu ne bayan wata daya ko bayan shekara ne Allah ya hore ma sai a yanka din kuma yayi an fahimta da kyau rana ta bakwai abin da ake za a yanka rago a matsayin aƙiƙa gare shi sadaka naman kuma za a ba uwa za a ba ainihin jama'a za a sadaukar kuma za a kyauta bambancin kyauta da sadaka ita kyauta har har ma ana iya ba ba ita ce kyauta ba sadaka ko sai musulmi ake ba kaga za ka iya ba ko da wani makwabcinka ne kirista sai ka iya bashi naman kenan sannan bayan nan sai asken kai za a aske kan ko ya mace ce ko ɗa namiji yanzu nan ma wani salo ya zo wai sai a ce gashin wannan da ya fito lambai daga ciki ana son shi musamman irin wanda matan su jiya cikin nan ne sai a ce a'a magana ta gaskiya sunna ce a aske kai rana ta bakwai gashin da zai fito ya fito sabo wannan gashin sai a auna shi gwargwadon nauyinsa sai a sadaka da shi wannan sadakar malamai sun ce za a bayar gwargwadon abin da ake gani za a iya aunawa na abin da za ka iya kaddara da ba mu da wani ma'auni amma da akwai inda ake auna zinari to aka tattara ta aka kakkaɗa ruwan da ke cikinta da komai ta zama su mace zalla sha ji a tsora ce da yake auren tsora aunin zinari ko azurfa abin da ta baya shi ne za a kimanta da naira sai ka dauka ka baya sadaka kaga yadda dalar nan ta tashi watakila kila yake ko dubu biyar ko dubu goma ko ba sai ka ga mutum gasan na ya tsallake yakin ta amma sai ya tafiya ta taro abin da ba a ci ba to matsalar wani lokacin musamman a ƙauyuka da har yanzu ana fama da wannan abubuwan shi harkar sunan nan wanda suka kirkire shi akwai ɗan wani inkom mai karkashin abin wani ɗan abin da ke shigowa shi yasa hatta hudu ban ma sai a ce malam ne zai zo ɗauko masa ɗaya zuwa ta muhimmi da baki da yake karantawa Allah ne masa ne to ya gama akwai ɗan abin da za a yi ta mashi haka nan ranar sunan ma ya sake dawowa za a raɗa suna dan ma ya dai a karanta kaza a karanta kaza duk a a gama ko ba haka ake ba ran ma dai kan a tafi sai an kawo wani abu an ce sannan kuma za a sha nama za a yi waje An dai da hidindimu da dama to ka ga yau haihu wannan da ake yawan yi idan aiki na kenan dan Allah rana daya ai na jin kullun da abin da zai shi ina liman dai yau gidan malam an haihu gidan alhaji wani gidan hajjiya wansu daga nan na gama hudu ba sai can daga can na gama ɗauna suna can waɗanda wani sa ka kirkiro saboda liman ya sami ɗan wurin ababen shiga ya kamata a tattara su don Allah a bari gida ce ba sunna ba ce sa za ka gama gabatan mu can duk suna da sana'a yi malami na noma ko yana kiyo ko kuma yana wata sana'a ka ji an ce malami hayya tela ne ko ka ji an ce najjar ko kafinta ne haka za ka ta ji ko ka ji an ce tajir ne kasuwancin shi yake kuma yana karatun shi amma duk da za ka zauna kawai ka naɗa rawani ka aje sandiri irin ɗan sandan nan da katin sarbi sannan ita ce ba ka da wata sana'a ta kamaimai ne ke shigo maka noma take ko kiyo ko a wata ko babu dole ne a samo kofofin da za a yi ta laluguwa na wannan bid'ar kuma waɗannan kuɗin ka fara ɗanɗana cin su wallahi da ka ji wa'azi ka karaɗai ko ka bar jama'a su yi sai dai taimakon Allah ba ƙaramin garɗi gare su ba shi yasa ake ta fama da al'umma a yau sun isa bar mutane su karatu saboda sami wurin kuɗin shigowar irin wannan ɗin to amma alhamdulillah wallahi ana ta dai karatun Allah mun gode maka ana ji kuma gwargwado ana fahimta sai ka ga mutum rana ɗaya ce ni fa duk abubuwan nan sun ishe ni haihuwan nan da za a yi man an haihu to kawai rago za a yanka mata su yi a jinsu can amma a tare jama'an nan ni na gaji Ba Allah ya sa dai ya bari ne don sunna ba don matsala ta rayuwa ba Allah ya sa mu gane ba nuna man lokaci na ganin za mu tsaya abin da karanta daidai Allah ya ba mu lada ayar gaba suna da alaka ko ko kuma za mu karanta ni ayar nan ta gaba suna da alaka da wata lokacin ya kare to sai a yi hakuri wani sai mu da abin nan ta yi addu'a ko mu mu tsaya ayi yi hakuri yan uwa mu tsaya nan saboda daukan da ake ranar an zo an fassara wata aya a karatun na dan saurara ƙarshe za a karanta hadisi da zai fassara aya sai aka ce lokaci ya cika mu ga da mu rika yin wannan din gara mu dinka kuri muna ta ko abin da mu karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta kiri ne wani ce shi suna ne a'a ai ba su da ni ba taba gani a littafi inda aka yi cikin da tunan fito da an an yi suna kuma a buɗe makogwaron yaro a cire mana abuwa ni ne ban karanta ba ina jin da wuce a ce kila wata zuwa ce a makogwaron yaro in an duba an gane ita to sai a kai shi wurin sai a kai shi asibiti a tabbatar da larurar su asibiti kuma Ku ba da maganin da ya dace to mu wanzamanmu na da da tiki sun tafi ko a daɗin akwai wanzaman da za a samun yaro duba su bai da komai shi ke nan amma ne da harka shi ta ajiyar sai su kan ba da wani kan jiko haka na bauni ko a bisa su a rika ba shi ba komai zai na ka ga ma ba komai dai wannan abin da aka bayar a cikin ƙarfi a ba komai zai na yakin ko dama ba wasu kuma ko su ce akwai shi ne kawo wannan abin a takara to gaskiya ba mun ba malami ba ne wannan bangaren ba zan iya ba da amsa ba can da shi ɗin ake cewa babu shi wallahu ma'ana. inda shi to idan sun san iya aikin an tabbatar ba wani cutuwa da yaro gobe ji ina ce a ba su in kuma ana tsoro wani abu da yawon gobe cutu to sai a kyale a kai shi asibiti shi ne ko asibiti kila za a yi tsakanin a ɗau hoto a gaya da rura ciki wacce za a ba da magani ne ɗin da zama an wanke ko kuma sai an cin duk da za su iya sani amma dai shi asalin ciwon da shi dan za ka ga yaron kuna da shi duk abin da zai ci ko zai sha zai amaya zai ta amai zai ta amai to daga nan sai a gane yana da irin wannan ciwon kuma sai a ba shi magani gaskiya mutum ke cewa su dai shi dai ya ce suna ne ba suna ba ne ya dai ce kira da ruwan kuma sai a tambaye masa na da ruwan sai da za su da yadda za a maganin ta wannan

ban sani ko ko da garba da abin da zai ce Wannan harkar da da ake faɗi a ɓangaren likitanci gaskiya ba ba dan mun sha ganya a da yawa. Iyaye an tafi ta buɗa bayan awa 24 ko 28 hakan nan sai zo da da ina ta zudda jini ina ta zudda jini wani lokaci har a rasa ma. saboda haka ana ba da shawara duk bayan nan, abubuwan da ake cewa yaro na yawan amai da kaza kaza ba belin ne ke kawo abin nan yawan aman da yaron ke yi ba wani abu ne daban sai an duba an ga yanayin jikin ɗa ko ya a tabbatar ko menene saboda haka wannan an sha faɗi kuma ana ba da shawara duk wanda ya haifi ɗa ko ɗa a cire beli ba abu ne da ya kamata a yi ba a likitanci Salamu alaikum wanda suka tsanci suke magana a kai ana ɗaukar karatu na ana sawa yana akwai fama da wasu na munan gari shigirin an waye akwai wuraren da ana farna sosai Allah a tambaya ce wani littafi a rayuwar abokin shi kuma su karu da ya zai da littafi yanzu to ai littafi ce littafi yawanci na karatu ne ba ka da hanyar da za ka mashi kana da zaki ko ba ki gama da amfani da shi Allah ya ba ki lada rage da Allah ya sa kwaɗi da muhimmanci ko kuma ka ɗauke shi ko labarari wanda ya labarari ta jama'a inda za a rika karantawa yana samun ladar kilo fiye da ko da kake karantawa ɗin domin rage ya dawo za a yi mai kima ka ba shi kuɗi ko ka gaya mai da abin da ke da littafin ka in ya amince shi ma shi kenan wannan abin da ya kamata ke kyau da shi ke nan

ya halatta a wanda shi wanda ba wani tsari da aka yi daga cikin wancan ɗin da aka samu aka fitar da wannan abin da malamai suka ce kenan amma dai ba cikin waɗancan ruwa ne na salatu ibrahimiyya wanda suke da lafazi daban-daban guda bakwai wanda ku koma cikin sunan salatu mai jiri na malam albani ya fitar da su ya yi bayani a kansu na'am أنا لم أكن أقصد أنها كانت a to in ya ga ne gujewa a duniyar ne bai sani ba yanzu ya fito kamar cin abinci kana cin abinci sai kuma ta ji an kira sallah cikin nan sai ke yanki sauran ka shi ma ɗan haka yake nufi sai ya yanki abin da yake na tare da iyalarsa shi kenan ya ci gaba da azumi dan kuma a'a da gangan ne yayi kamar mai sana duk ne da gangan da gangan ya kusanci iyalin nan ka bayan ya san abin da ya fito wannan ya kwanta da iyalin su kenan a cikin lokaci na azumi kuma mun san hukunta kwanciya da iyalin cikin lokacin azumi kamar wanda yake da gangan ya ci abinci bayan abin da ya fito duk hukunta su guda Allah ya tsare kowa muna da haka da dukkan a ma'amarta ya roƙa Allah ya yi roƙon Allah ya yi musu bukatun kuma ita hukumar da abin da ba Allah ya sa ta Allah kuma ya ba su ikon warware wannan bukata ta su wato kada da dukkan wanda suke irin waɗannan bukatun Allah ta san su Allah ka biya musu bukatun su Allah ka yi yassare musu Allah ka yawo musu na a ah, abin da muka yi karanta ne na ruwan rana abin da muka ci na labarin ba wannan wata da muka ba Allah ta hana mu da dukkan alkhairan da ke cikinsa la ka hada mu da alkhairan da ke cikinsa la ka hada mu da alkhairan da ke cikinsa Allah ka yake mana da shi Allah ka biya mana bukatun mu da alkhairi da kai kuma ka sallar su da alkhairi Allah ka ba mu da lafiya mu lafiya gaban ka kan Allah ka ba shi lafiya Allah ka karbe shi Allah ka tashi ka da shi Allah ka karbe shi ka ba shi mashawarta na gari ka nuna masa gaskiya gaskiya ce ka ba shi kwarjinka nuna mata kowa ko wace ka ba ki kungugu mata wannan kasa ta mu Allah ka sanya mata albarka Allah ya ba mu zaman lafiya masu neman mu da suna Allah da kana kansu masu neman mu da alkhairi Allah ka ba da alkhairi a hannunsu Allah ka tsare mu da dukkan fitina masu fitina cikin gida da waje Allah ka shirya mana da zurfan mu Allah ka shirya mana da ahalin Allah ka shirya mana da matasan Allah ka ba su abin Allah sanya mana da albarka Allah ka sanya mata albarka Allah ka kiyaye mu da dukkan shan da ke cikinta iska da dukkan guguwa ta ciki Allah ka tare ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد